Wannan titi yana unguwan Mamobi wato Old Iran Clinic, amma ainihin sunan titin shine Osu Street. Osu Street ta lalace fiya ga shekaru hudu da suka wuce. Damuwan 'yan unguwan shine MPs dcs da assemblements suna amfani da wannan titi kuma sun san cewa titin ta lalace sun kira shugabanni domin a gyara titin ba so daya ba ba so biyu ba kuma babu wanda ya kula su domin haka wani saurayin unguwan mai suna haruna a rubuta ya ba da kudi wato larjan cikin twi sika cambanci ajimi kwatakwalanci lide busanga moshi farfara wai ligidi kudi kenan ya kuma tara yan unguwan wai su fito a gyara anya ga aiki da kuka yi sai ka gabatar da kanka kai ne ba ni ne haruna abubakar nanga yaro mamobi nov to abin da ke ciki ne da dama nanga yana batawa amma ba zuwa gyara muna shi sa mu youth ni na tashi na saya a eh, cire kudi na arziki na arjefu na na kaman ya fi mu gyara mu saboda ba mu gyara mu ba ba gyara muna inda an gyara muna da ba mu gyarawa amma tu da dai ba gyarawa bari mu yut mu tashi mu cire dawa mu gyara hanyar saboda hanyar nan yana da amfani kwarai abin da ya taba mu kenan kamar mu zo mu yi abin nan ya so domin aikin ga kuma akwai lada ciki kwarai <laughs> status ya kyau aje aje aje aje aje yan unguwa sun fito da kwansu da kwarkwata aka gyara anyan sunana alhaji ibrahim ni da su ne unguwan na ji kowane lokacin kana bidan ɗaya daga cikinsu in ka zo shagon diyana ka zo ka iske su hatta ni kai na ka iske ni wurin hanyar dai ya ɓata jama'a mun gode allah mun gode allah mun gode allah wa bangiji ya rasu da lai sallallahu alaihi wasallam ka gani duniya ma da kansa allah ya gwada muna wai ba ko da kuna unguwan ku samu mai kudin guwan ku samu mai ilimi unguwan ku samu sarauta unguwan inda kuna da mutane uku ga ku yana da kyau da jimawa inda akwai mps da 2dc da wane ne anyan su ga suna bibin nan ga da jimawa suna gani tun da dai ba su yi dai ya bata tun ba yau ba ana fama da shi me ake ce ma coronavirus ka ce dauda me ake ce ma cholera ka ce dauda me ake ce ma Eh, eh, Fiva dauda ramu kan ga ya daɗe ya fi ya mu dauke shi ya fi shekaru da yawa yana kwance nan in taksin da ake karba ana taimakon ana zuwa a yi aikin unguwa samaru nan unguwa su ma sun tashi su kama ma masu aiki gwamnatin domin ga yaro mun samu shinga gaskiya yaro ba mai kudi ba ba komai amma yana taushe mutane yana taushe manya sai sa yaro nan ba yana da kudi ba bai da kudi amma taushe yana zuciyar shi sai taushe nan ya kawo aiki mutane su koyi amma tun da dai abin ya jima ba yi ya fi mu tashi mu matasa ya so mu yi ya mu gwada musu kamar ba su kare za su yi mana wani abu wani abu mai kyau ba mu da kanmu mu yi wani abu mai kyau su da kansu ma su gani to yanzu sun ga kaman in sun saura zaune abin ci gaba yake yi don shi abin da ya kamata su yi ne su tashi su duba su gyara wurin mai yiwuwa ne in su masu mulkin masu eh, eh, eh, ikon in sun ga irin kokuwan da ta matasa ke yi su ma kila ya taba zuciyansu su biyo kan hanya sai sa mutane suna bi nan polisai suna bi nan sojoji suna bi nan ya mai duka suna bi nan ba wanda ya kula da mu inda da an yi da an tun yi inda da an yi da an tun yi don da sun biyo kan hanyar ga sun zo sun iska an kulle tun last week amma ba su iya sun tambaya a'a me ya faru kuke yi kaza to inda su ma la'alla ya taba zuciyarsu kamar a ah, samaru na unguwa matasan unguwa suna son gyara don shi mu taimaka musu ne so a gyara unguwa mu da kanmu mu ya mu yi wani abu mai kyau su da kansu ma su gani abin da ya sa muka yi kenan o muna bayan shi Yau ranar bude anya mu ma yan GH Hausa TV mun zo mu dauki labari Allah ya sa aikin nan da aka yi a jagoran alhaji arun shi ya jagorci wannan aiki da kudin aljikunsa da kokari kuma youth abokansa suka mara masa baya suka yi aiki da ba su taba ba suka yi tun safiya har lokacin da suka gama to yau mun gama insha Allah za mu bude da sunan Allah abinda aka yi ga Allah sa albarka ubangijin Allah sa mu samu masu yi haka da dama amin Allah ka ba mu iko yi Allah ya ce wanda ya gyara hanya mutane na tafiya shi ba Allah ya yi masa hanya shi Allah ya mana hanya amin Allah ya mana hanya mai albarka masha Allah to za mu bude wannan hanya da sunan Allah tare da al'ad Harun a takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Wace ta gabatar muku Shakira Idris daga GH Hausa Television. Waragangai, waragangai bisu zama yan finguwa.